caramba, caramba. sauraren shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati ina muku lale da marhaba a cikin shirin labarun namu mai gabatar muku shirin aisa hamad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yauwa barka malama Aisha Aisha muke labari. To kai nike so ka bude muna wannan labarun namu. To haka ne Aisha su da nan labarun na matasa za mu farawa musamman da wani taro wanda kungiyar kasa da kasa mai kula da bakin haure ta shirya musamman inda matasa da 'yan jarida suka haɗu a satin da shuɗe. sai kenan sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman zamu je birnin maradi inda zamu dauko zancen matasa da cutar kanjamau a ƙarshe zamu kawo muku labarin wasanni musamman guje-guje sani nan kwanakin bayan da ya wuce kungiyoyin Nijar sun yi kokowa tare da 'yan bakin haure. Kina nihi wani taro da aka yi ko wanda ake ce ma Arc Disc Recorder. Shi dai wannan taron da aka yi musamman kungiyar kasa da kasa mai kula da bakin haure wanda ake ce ma OEM ta shirya shi. A yi shi a ranar 22-26 a watan Julai wanda zai karewa. Sannan ana nihi da wannan taron kamar za a tsare mata da yara kanana wanda wannan al'amari ya shafa. Wannan foron dai na mawaka ne kuma da 'yan jarida. Sai mu saura saurari ƙarin bayani tare da alan Franklin. Matasa na Afirka ba ma hana su tafiya zuwa ƙasashen Turai, amma idan za su yi shi su yi cikin hanya mai kyau. Don haka ne muka tsara wannan zaman taron horarwa. Mun zaɓi 'yan wasa musamman ma mawaƙa maza da mata, inda muke ganin ita ce hanya mafi sauƙi wajen yaɗa saƙonni. Sannan akwai 'yan jarida da muka zaɓa a wajen wannan horo, inda muka bayyana irin wahalhalun da baƙin haure suke cin karo da su kuma ta yadda za a kalli abun domin su tabbatar da abun a cikin ayyukansu. Jirgin ruwan da aka yi da icce ya ɗauki mutane 250 'yan bakin haure mafi yawanci mata ne kuma da yara. Jirgin ruwan da ya yi haɗari da su zuwa hanyar Libi. haka nan dai wani kakakin dakarun ruwan Libya General Ayub Kasim ya ce mutum 115 suka bata sannan mutum uku an ceto shi da aka samu gawan mutum ɗaya. sannan kuma yanzu za mu je musamman a wani rahoton mu wanda ake cema nyame comedy club aisha me ake nihi da haka wuri ne da aka keɓa ma masu ba da dariya na ƙasar nijar kina nihi wasan barkwanci haka ne shi dai wannan taron ya haɗa matasa ahmed usman ya mun bayani akan wa'annan wasannin na barkwanci a saurare shi na ga akwai da yawan matasa da suke son tsunduma a cikin wannan sana'a amma dai ba waje domin kirkiro da wajen shakatawa da nishadantar da al'umma yamai watakila tana daga cikin biranen da ba wajen shakatawa shine makasudin da muka kikiro da wannan kungiya ta masu barkwanci muna ɗaukar masu barkwanci da ba sa cikin kungiyar domin ba su sani da kuma ba su horo tsayatar bayan shakatawa wannan da suka yi akwai wani gaban da za su yi eh mana aisha ke ma kin san cikin irin wannan wasannin akwai amfani da yawa da ake samu domin ƙarin bayani mu ƙara sauraron ahmed usman Ta hanyar wannan wasar kwaikwayo 'yan wasanmu za mu yi ƙoƙari na mika sakonni mun sa abin da matasa suke bukata. Ya kamata mu zama misali ga waɗannan matasan domin haka za mu yi ƙoƙarin taɓa abubuwan da suka shafi matasan. Muna son wannan abin ya kawo sauyi ga al'ummarmu. Haka ne tarna wurin da aka keɓe na ban dariya na birnin Yamai za a buɗe shi dai karfe 8 na dare. Bayan mun da wannan labarin namu shin za mu je mu ma wurin mu shakata eh aisha muna iya tahiya amma fa inda yake zaki ganyata ta Daga Nyamai zuwa Maraɗi za mu je wajen matasa inda aka wayar musu da kai bisa ga cutar kanjamau. Eh haka ne shi dai wannan taron da ya haɗa matasa a yi shi ne musamman akan cutar kanjamau. Muhammad mamma aboki aikinmu na Maraɗi ya fassara mu rahoton da za ku ji. Matasan Maraɗi da dama ne suka halarci wannan muhawara da ke da maudu'i mai muhimmanci a cewar wakilin cibiyar shawara ta matasa Umaru Haruna. A ganin sarishin samun isasshen labari kan wannan batu haɗari ne ga matasa. Wannan muhawarar gaskiya maudu'i ne da yake lokaci ganin yadda cutar sida take ta yaduwa ga matasa. Don haka ne muka shirya wannan muhawara. Muna son matasa su samu duka bayanai dangance da wannan cuta. Abu ne da ya kamata mu yi takatsantsan domin kiyaye wannan cutar. 'Yar sa kai ta Iskuta Salamatu Abdulwahab da ta halarci haduwar ta amince cewar a yau horo shine abu na farko da matasa ke bukata idan ba haka ba wannan cuta mai matukar hadari za ta kama su cikin sauki. Maudu'in na da muhimmanci kwarai da gaske kuma ya kamata mu mai da hankali sosai tun da cutar ta sida na barazana a kan kowa. Ya dace mu kare kanmu mu mai da hankali kan horon da muke samu don zai ba mu damar mu san cutar da yadda za mu kare kanmu daga cutar ta sida. tomber dans le piège d'ici sida. domin ganin an cimma manufofin wannan muhawara da kuma ganin sun yi tasiri sai matasa sun dukufa wajen yada labari wannan ita ce manufar alasan kalla shugaban wata kungiyar matasa euh, ta hanyar wanda ya jagoranci muhawarar mun fahimci gaskiyar yanayin cutar sida a nan birnin maradi da ma nijar gabaki daya kenan ina iya cewa mun karu da wannan euh, maudu'i kullum muna haduwa da matasa muna tattaunawa da su a fada kenan za mu yada abin da muka sani dangance da gaskiyar yanayin cutar sida matasa 'yan shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu su ne suka fi kasancewa cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta ta sida a cewar kungiyar oni sida rabin adadin sabbin kamuwa da cutar a duniya matasa ne baiwa wannan bangare na al'umma horo zai haifar da kyakkyawan zato na rage yawan yaduwar cutar saboda haka yana da mahimmanci a karfafa irin wannan haduwa gode man Muhammad Mamman bisa ga rahoton da ya turo mana. Za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. haka ne wasannin motsa jiki na wannan satin za mu farawa dai da kwambala wasannin guje-guje da aka yi na kasashen afirka ta yamma ta hada kasa hudu niger benin mali senegal wanda suka haɗu satin da shige yanzu dai niger ita ce ta dauki wani wa'annan shagulgulla musamman wannan kwangala ta guje-guje a star general saini kunce amina saini wata 'yan ƙasar niger ta samu ta ci kyautar zinariya a yau na ji daɗi domin na zo ta ɗaya a cikin gasar na gudu da an kai na mita 100 kuma yanzu guri na na gaba shine in ci gasar kohi na duniya da ake gayi da kuma na Tokyo da za a yi a shekara 2021 wanda nake so in ci lambar zinariya kuma in zo ta ɗaya a wajen. za mu dauko zancen wasannin kwallon kafa musamman tjf na yantala kuma da kwara tagi kungiyoyi wasa goma sha shida za shiga wa'annan wasannin shi dai wannan tjf na kwara tagi zai karewa a ranar talatin ga watan august mai zuwa sannan a goben shi kuma na yantala shi ma ya zo karshen shi haka ne tarnan kar maganar mu na yau barar da za a ta tahiya farauta za a kiwon kare ba ka shirya a butun kahin ya zo. nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnar sai mun sake saduwa a shirinmu na gaba.